demokradiyya a yau. Cikin shirin an tauye wa John ɗan Fulani hakkinsa na magana ne? Yawan masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Cikin watan Disamba wani babban malami a jami'ar jihar Kaduna John Dan Fulani ya janyo cece kuce bayan da ya rubuta ra'ayinsa a dandalin sada zumunta da waɗansu suke jin yayi tsanani. Wannan rubutu ya sa jami'ar jihar Kaduna ta dakatar da shi. Ga Nasiru Adamu Kaya da Shimfiɗa. Batun dakatar da mai bayani a dandalin Facebook John Dan Fulani daga bakin aikinsa a jami'ar jihar Kaduna har ma da saka yashi a bayan kanta da 'yan sanda suka yi ya ɗauki hankalin ma'abuta kafar da zumunci ta Facebook musamman ma na arewacin Najeriya irin su Dr. Abdullahi Dahiru da Mustapha Chaji mai dandalin siyasa da sauransu. John Dan Fulani tun a Disambar bara ya rubuta wani bayani a yanar gizo da jami'ai suke ganin batun zai iya kawo rudani da tashin hankali da haddasa kiyayya tsakanin al'ummar arewacin Najeriya. duk da goge bayanin da dan fulani yi wanda har kullum yake nuna shi dan rajin kare muradun al'ummar yankin Kaduna ta Kudu ne an adana bayanin da wani sashin sa ke cewa a gare su APC jam'iyyar addini ce kuma karkashin APC shugabanninta na arewa tamkar wasu ƙananan ababen bauta ne wato alloli waɗannan mutane da ke zaune a ƙauyuka masu ƙura na sokoto Kebbi, zamfara kano da jigawa da nan take za su yi gaggawar ce maka kai arne ne ko kafiri da zarar ka ambata wani ra'ayinka kan koma menene kan Allahnsu shugaba Buhari da 'yan ƙananan mala'ikunsa. Za mu ce cas ga duk wanda ya ce mana as ko sama da ƙasa za su tsage. Dan Fulani ya tabbatar da jaridar yanar gizo Premium Times cewa shi ya rubuta wannan batun da aka yayata tsakanin al'ummar jihar Kaduna. bayan suka ta yi yawa sai jami'ar jihar kaduna inda dan fulani yake aiki ta rubuta masa takardar tuhumar neman bahasi wato kwairi da nuna rubutun yana da rudarwa cutarwa da kuma zama hanyar kawo kiyayya tsakanin al'umma a martani ko amsa dan fulani ya nuna rubutun da yayi yayi shi ne a matsayinsa na John dan fulani ba wai a matsayin malamin jami'ar jihar Kaduna ba dan haka yake ganin in an tuhume shi da abubuwan da ke kunshi a rubutun ba a yi masa adalci ba jami'ar dai ba ta gamsu da amsa da dan fulani ya bayar ba don hakan ma ya sanya ta dakatar da shi daga aiki shugaba mai cima muhammadu buhari da wannan aibatawa ta shafa kai tsaye ya ce zai mutunta ra'ayin faɗin albarkacin baki da muradun demokuraɗiyya a nan faɗin albarkacin baki ya haɗa da kalmomin da za su iya tada fitina da ka iya kawo kashe-kashe ko raba ƙasa kamar yadda ɗan rajin kafa biyafara namdi kano yi da ya zayyana najeriya da cewa tamkar gandun namun daji ne da za a wargaza Kan haka na tambayi lauya Hassan Liman yankin da tsarin mulkin ƙasa ya baiwa 'yan Najeriya na faɗin albarkacin bakin su Wannan an san ka za a same ta ne ƙarƙashin kashi na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ba duk ɗan Najeriya ko ɗan ƙasar Najeriya dama ya faɗi ra'ayin bakinsa bisa ga abin da yake da tunani a bisa ga tsarin mulkin Najeriya bisa ga dokoki ko bisa ga abubuwan da yake tafiya a cikin ƙasa. To duk ɗan Najeriya yana da dama a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya musamman kamar yadda na ambata ƙarƙashin kashi na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya. To yana da dama ya faɗi ra'ayin bakinsa, Hajji Sabo. To Hajji Hassan idan haka ne akwai ƙayyadewa ne akwai iyakar abin da mutum zai faɗa ne a tsarin mulki na maka wannan tambaya saboda akwai matsala da ta taso tsakanin wani malamin jama'a. ta jihar kaduna mai suna a John Ɗanfulani da ta kai ga aka dakatar da shi saboda ya yi wasu rubuce-rubuce da ya wallafa a shafinsa na dandalin Facebook. to wannan ya sa an kama shi aka rufe shi wasu na ganin cewa ai kamar an take masa yancinsa yana da yanci ya faɗi komai magagganu da ya yi ana gani wai kamar sun kai ga magagganu da suke iya jawo iyayya da dai sauransu bai da yancin ya faɗi abubuwa da ya faɗa ne game da shugaba muhammadu buhari game da yan arewa haji sabo tsarin mulkin najeriya kamar da na faɗa maka ƙarƙashin kashi na talatin da tara ya ba duk ɗan ƙasa dama ya faɗi ra'ayinsa amma kuma kashi na arba'in da biyar na tsarin mulkin najeriya a nan kuma aka ce in kana da dama ka faɗi ra'ayinka daman da za ka kake da shi ɗin nan kar kai abin da zai sha saɓawa doka da oda da sha'anin tsaron ƙasa domin ba domin kana da dama ka faɗi ra'ayinka a ƙarƙashi na talatin da tara tsarin mulki ya ce a'a eh ka faɗi duk abin da kake so amma fa bayanin da za ka yi ko duk jawabin da za ka yi kar ka yi abin da zai jawo tarzoma ko zai jawo tashin hankali ko zai jawo ah, wani abin da zai shafi tsaron ƙasa tsarin mulki kashi na arba'in da biyar nan ya ce domin in mutum ya haka to a nan shi ma kansa ya karya doka ya karya tsarin mulkin Najeriya. Hajji Hassan mai ci Na ina jin jin ka um, Liman wane ne zai tantance abin da ka faɗa ya zama abin da zai tada hankali abin da ake gudu a nan shine shin jami'an tsaro ko masu mulki ba za su yi amfani da wannan sashe su wa waɗanda suke hamayya da su ba ko kuma waɗanda ba su yarda da ra'ayinsu ba? To aji sabo a nan muna da jami'an tsaro, 'yan sanda da 'yan sanda masu bincike na ciki wato SSS kenan da NIA da sauransu duka in mutum ya faɗi wani abin da bai dace ba. Hakki ne ko wajibi ne a kansu su yi bincike su ga shin abin da wannan ɗan ƙasan ya yi jawabi a kai ya shafi abin da zai jawo tarzoma ko za a jawo tashin hankali a ƙasa domin kuwa ni na karanta wannan facebook da kake magana abin da shi wannan shehi malami ko professor jordan da ya faɗa na jami'ar ah, kaduna hmm. A kan gaskiya in abin da ya wallafa a wannan shafin haka yake kamar yadda aka rubuta to a gani na a fahimta na a harkar shari'a to abin da ya din nan shi kansa yana iya jawo wani fitina yana iya jawo wani tarzoma yin haka kuwa in jami'an tsaro suka yi bincike to za a iya ce ya karya doka ko ya aikata laifi a ƙarƙashin kashi na ɗari uku da casa'in da tara na tsarin laifuffuka da hukunci na jami'an eh, na jihar arewa wanda duka jihohin uh, arewa suke aiki da shi wato abin da muke ce penal code a jihar kudancin najeriya wannan za a ce ya saba wa kashi na tamanin karamin uh, kashi na a wato na criminal code da ake amfani da shi a kudancin najeriya wato abin da ake ce head speech ko kuma abin da ake ce ka yi jawabi na kawo batanci ko na ƙiyayya yin haka zai iya jawo fitina ko zai jawo fitina a ƙasa to in abin da ya faɗa a haka ne to a fahimta na a doka kamar yadda na bayani ya aikata laifin da ana iya jami'an tsaro suna iya kirawo shi su yi masa tambaya in har bai iya ba da cikakken bayani da zai gamsar da su ba ana iya gabatar da shi a gaban shara kuma ana iya hukunta shi a ƙarƙashin penal code har ma za a ɗaure shi aƙalla tsawon shekara biyu babu matara a ƙarƙashin criminal code kusan shekara uku ne ma babu tara Haji samu. A Hajiya Suleiman a ɓangaren aikin gwamnati nan ma akwai ka'idoji da suka hana ma'aikacin gwamnati faɗin albarkacin bakinsa ne? Duk wani ma'aikacin gwamnati a Najeriya a sani na in zai abin da zai saba wa doka ko zai abin da ba bisa ga ƙa'ida na aikinsa ba sai ya nemi izini daga gun shugabanninsa kafin ya je ya yi wannan kwamitin. To saboda haka nan yin haka shi ma kansa abu ne da ya sha. saba wa ka'ida ta ta dokar tsarin uh, aikin gwamnati to wannan jami'a ne su ma ƙarƙashin dokan da ta kafa jami'a ita ma jami'a tana da nata dokokin wanda ba dama an kai ba kakakin uh, jami'an bane wanda kai ne mai dama ka je ka faɗi jawabi wato public relation officer ko information officer da ake kira ki na university to ba daman ka je kawai ka yi ta faɗin albarkacin bakinka. Mun nemi jin ta bakin Malam Jan ɗan Fulani ko lauyansa amma ba mu sa'a ba. Idan har Allah ya sa muka same su za ku ji. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Nasira da mai likaya da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hero Dedo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.